Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum sunana Nasiru Adamu El a jiya juma'a kasar rasha ta tabbatar da fara tura man fetur kasar pakistan da karbar kudin sin a wajen biya tana mai bayanin cewa kasar ta kudancin asiya ba ta samu wani ragin biya na musamman ba Firaministan Pakistan Shahbaz Sharif ya sanar da cewa ranar Lahadin da ta gabata jirgin dakun mai na farko daga Rasha ya iso inda ya sauke mai a tashar birnin Karachi na kudancin kasar. Sharif ya shelanta cewa zuwan jirgin mafarin sabuwar hulɗa ce tsakanin Islamabad da Moscow. Daga bisani ministan sa na fetur ya bayyana cewa Pakistan ta biya a waladar fetur ɗin da kudin Sin wato yuan. Ministan makamashi na Rasha Nikolai Shilginov ya ce ba a rage Pakistan farashin man fetur ɗin ba. Jagoran shiya yankin kasar Haiti ya ce tallafin jin kai zuwa Haiti na bukatar a duba tasirin gungun wasu 'yan bindiga masu makamai da ke jan akalar wasu sassan kasar. Ya bayyana hakan ne gabanin tattauna da kungiyar tarayyar Turai a watan gobe duk wanda ke son kai kayan jin kai haiti to sai ya samu fahimta da gongo ralph gonzales wanda shine prime minister st vincent da grenadines wanda har ila shine shugaban al'ummar amurka ta kudu da kuma caribbean ya bayyana haka a zantawa amma dai bai ba da bayanin yadda za a daidaita da gungun ba Gonzalez zai tafi birnin Brussels don taro a madadin yankin nasa da kuma kungiyar tarayyar Turai tsakanin ranar goma sha bakwai da goma sha takwas ga watan gobe don gano bakin zaren fitinar a kasar ta Haiti inda kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana gungun mai karfi ya raba fiye da mutum dubu 160 da sittin da muhallansu. Masu kare haƙƙin jama'a na yankin na daga waɗanda suka arce inda ƙungiyoyin duniya kamar ƙungiyar likitoci ta lafiya don kowa ta ce ba ta da tabbacin kare lafiyar jami'anta da kuma waɗanda ake wa jinya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce zai cimma buɗaɗɗe kuma ƙaƙƙarfan tsarin sadarwa tsakanin Amurka da Sin a ziyarar da yake a ƙarshen makon nan. A ziyarar aikin da aka ɗage a watan Fabrairu don zargin wani balan-balan ɗin leƙen asirin ƙasar Sin da ya shawagi a samaniyar Amurka. Jin kaɗan gabanin kama ne sirrin a jiya Juma'a, Blinken ya shaida wa taron manema labaru cewa jami'an Amurka za su yi maganar gaskiya keke da keke da sin kan lamura da dama. da yake magana a gefen ministan wajen kasar singapore vivian balakrishnan da ya kawo ziyara blinken ya ce amurka za ta tabbatar gasar da ke tsakaninsu da sin ba za ta juye zuwa fito na fito ba ba a da kwarin gwiwa sosai cewa ziyarar za ta kawo ƙarshen tsamar da ke tsakanin ƙasashen biyu a jiya juma'a kakakin ma'aikatar wajen sin wang wenbian ya ce amurka na ɗaukar sin a matsayin kishiyarta ta farko da kuma abokiyar kalubale mai kwari wanda ya ce hakan babban rashin fassara abun yadda yake ne ya ce gasar da ke tsakanin amurka da sin na rashin sani ya kamata ne da cin zali kuma zai tura kasashen biyu ne fito na fito da kuma raba kan duniya babban jami'in diflomasiyyar saudiya zai ziyarci tehran mataki na baya-bayan nan na maido da hudar diflomasiyya tsakanin kasashen yankin gabas ta tsakiya a cewar wata sanarwa da iran ta fitar a jiya juma'a sanarwar ta ce ministan harkokin wajen saudiya yarima faisal bin farhan zai gana da takwaransa na iran hussein amir abdullahian a yau asabar ana kuma sa ran yarima faisal zai bude ofishin jakadancin kasar a tehran a hukumance kasashen biyu sun ci gaba da gudanar da ayyukansu na diflomasiyya a wannan kasa cikin 'yan makonnin nan ziyarar ministan harkokin wajen iran na zuwa ne bayan ziyarar da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya kai kasar saudiya a farkon watan yuni a watan maris ne iran da saudiya suka amince da sake kulla hulɗar diflomasiyya tare da buɗe ofisoshin jakadanci bayan shafe shekaru bakwai ana takun saƙa wata babbar nasara ce ta diflomasiyya da ƙasar sin ta yi shawarwari da rage damar ci gaba da rikici tsakanin riyadh da tehran na kai tsaye da kuma a cikin tashe-tashen hankula a yankin an zargi Iran da kai wasu hare-hare a cikin 'yan shekarun nan bayan ficewar Amurka daga yarjejeniyar nukiliyar da ta kulla da manyan kasashen duniya Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na kuma an tashi lafiya lafiya galau alheri ya wurin naku lafiya limi ya naku wajen ya unguwaku unguwarmu lafiya limi ga new york ya new york eh, ba ni new york wani a ila unguwarmu <laughs> ya unguwarmu unguwarmu lafiya kalau wallahi eh, to eh, baba ni ma bari bari bude da zama ce ka ba mu labari amma ni zan bude ne da taya ka murna yanzu da al'adun turawa za a daga gilashi ba ana tattatar da shi ana buki ana to ina taya ka murna abun alheri da ya same ka da ba zan faɗa ba sai wanda ya zo Allah sarki to Allah kara mana. <laughs> Ya zo ya gani. To Allah kara mana. Abun abun abun Allah ya samu gama da duniyar nan lafiya Allah ya ba tabbatar da alheri. Amin summa amin. Allah ya kara buɗi. Amin summa amin. Amin summa amin. Yawwa yawwa yawwa. Hmm. To tun da murna muke bari kuma mu taya wakilinmu abokin aiki haruna bamma bako hmm. wanda shi kuma ya aure da diyanmu auren nan an yi shirin uku a zabar din farko ga wannan watan da wata haka samu tangardan yawa tangardan na'ura haka haka yake eh. ba mu samu amma aka ce gaisuwa ba ta tsufa ko? Haka ne ba ta lalacewa kuma. Eh, musamman ma ga ma'aurata waɗanda fata alheri har su bar wannan duniya ana musu wannan fata alheri. Albarka ba ta yawa. To hmm. muna taya shi haruna mamman bako da duk 'yan uwa da abokan arziki hmm. murnan auren 'ya'yansu ne Esther na na Sharifa. haruna mamman da angonta malam umaru bashir umaru jami'in kamfanin gidan wuta da ake kewa nijelek Allah ya sa ni jalek ina haka take a mm. birnin kwanne eh. yawwa to Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare amin akwai kuma yau kamar yadda muka yau ma rana ce ta auren raki ba sai inda mutum ya zaba gaskiya a je Ghana a je Najeriya a je Niger yau rana ta yawwa yau rana ta auren raki ce mm. to bari mu mika wannan gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan alhaji bashir abubakar da na alhaji tahir mahmud sarkin ruwan zazza waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu tukur tahir mahmud da nabila bashir abubakar za a kuma yi wannan auren ne ranar goma sha uku ga wannan wata na yuni da karfe goma sha ɗaya da rabi na safe a abubakar sadiq masallacin abubakar sadiq kenan da ke lamba uku ga ladima street dogarawa new extension sabon gari zaria sai kuma wannan gaisuwar fata alheri da taya murna ga mr and mrs iliya obadaya waɗanda za a yi auren 'ya'yansu Jummai Obadaya da Adewale kambi Idowu. Su kuma wannan auren za a yi shi ne ran 24 ga wannan wata na Yuni. Baba hmm. da karfe goma na safe a majami'ar Ekuwa Utan Jos. to Allah ya ba da zaman lafiya Allah ya nuna mana wannan ranar ma dai tukun da farko amin ma eh kana kuma yawwa Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare mutuka raba ba ba to mm, auren rakin da ke hannu na kenan Allah sarki to ni kuma ga wannan gaisuwan taya murna ne da fatan alheri zuwa ga maji daɗin faila na Afirka baki ɗaya wato Alhaji sai Muhammad a Agege da amaryarsa Hajiya Jami Alhaji Ibrahim Mai Kankan. magajiyan bari-bari na kuma suke da wanda aka ɗaura aurensu a makon da ya gabata to muna musu fata alheri kuma allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare to sai kuma wannan gaisuwan taya murna ga iyalan gidan watara a jagorancin sarkin wangarawan kumasi alhaji ahmad ibrahim watara da iyalan gidan dikko a yalwa kumasi a jagorancin shek armiyahu idris diko wanda za a daura auren yarsu fa'iza yusuf da angunta ibrahim bin ibrahim da za a daura a gobe lahadi kenan 18 na wannan watan yuni a fadan sarkin wangarawa a yalwa kumasi da misalin karfe goma na safe to allah ba da zaman lafiya da kuma zara'a ɗaya ba sai kuma gaisuwan taya murna zuwa ga babanmu wato khalifa sheikh yayil amin wanda allah ya albarkace shi da cika shekaru 85 a duniya cikin koshin lafiya kuma <laughs> allah ya bamu dan shishi amin sun mu amin muna <laughs> addu'a amin amin kin gama addu'ar alheri kin gama addu'a ga baki daya <laughs> to ah, allah allah allah kara wa malam lafiya amin amin hmm. mu zauna lafiya da juna ƙasa ɗaya al'umma guda ɗaya zaman lafiyar mu shi ci gaban ƙasa eh, zaman lafiyar mu ne yake zama ci gaban ƙasa. Ana mu kula da 'yan uwanmu kar mu yarda mu tashi hankula da haɗin kai babu matsala al'umma ce kala-kala maza mata 'yan ƙanana da manya kuma ga matasa To bari mu shiga zangon gaishe-gaishe baba. Bari mu miƙa gaisuwar fata alheri da sada zumunci gaisuwa a bar ya huce zuwa ga uwar gida Madam Mary Ezekiel Yusuf Gudi a Bundodas Bauchi. Sai Honorable Lami Nuhu Barde da yaranta duka a Bundodas sai kuma Anti Agwai Baiko tare da yaranta suleiman da matarsa febo ko da 'yan uwansu duka sai kuma muna miƙa gaisofa ta alheri da murnar haihuwa zuwa ga malama roda rabi suleiman auta a jos Allah ya ƙara shekaru masu albarka da cikakkiyar lafiya. Sai gaisuwa a ya huce zuwa ga Hajiya Khadija Hayatu Sanusi a asibitin koyarwa na ATBU garin Bauchi da mai gidanta da yaransu duka. gaisuwa bari ya huce zuwa ga haruna abdullahi na special school management board bauchi da uwar gidansa sa'ade da yan uwansu duka a garin alhajere na jihar yobe allah ya sa alhajere nan haka ne gaisuwa fata alheri zuwa ga zuriyar marigayi alhaji waziri sanusi baban dodo a zaria city jihar kaduna ina kuma mika akwai kawunmu da ya rasu na gwamma hmm. shekaru talatin babanmu da ya kai babanmu da ya rasu shekaru talatin da suka shige babanmu shi ma marigayi su ji hmm. maza Allah aka haife su in ka ba tagwaye ba ne amma an ka ga ɗaya za ka ce hmm. ɗaya ne sai abin da ya raba su kawai abin da ya raba su kawai shine shi babanmu da Allah ya mashi cikawa shekaru talatin da suka wuce yana ina. Eh, eh, eh, haka. Yawa yana da ina to in aka kira aka zo aka ce sannu Iliya aka je da an safe ce ai ashe dan juma ne. Eh, <laughs> Saboda sun yi kamar kamar eh, sun yi kamar kamar ba ta ɓaci to ya yi shekaru talatin da rasuwa ranar eh, asabar ɗin da ta ya shige to Allah ya albarkaci zuriya to kuma muna mika gaisuwa ga wannan zuriya da ya bari baya da ta haɓaka ta hayayyafa ta Allah ya raya dukkan Allah ya ƙara mana haɗin kai da zumunci da haƙurin zaman tare. Amin. To bari mu mika gaisuwa a bari ya huce da kuma godiya wadda ta fito daga Alhaji sai Muhammad dadin faila wato sabo ango kenan da yake mika gaisuwan a bari ya huce da kuma godiya zuwa ga babban limamin limaman kasar Ghana National Chief Imam shi Usman Musa rubutu da kuma Sheikh Abdul Wadud haruni Sise Zaimul harkati tijaniya a Ghana. da kuma sheikh mu'az abdullahi mu'aza a gege da malam hassan ali abokin ango sabon zango accra da kuma alhaji isaka nate odawolu na farko wato akwashonce sarkin musulmi na masarautar sanfe a accra da muntari ire sabon zango accra da abdulrashid haruna sharubutu da aka fi sani da babban mutum a unguwar shukura accra sai kuma na'ibin unguwar shukura malam aliyu abidina da malam aminu mai kankan da malam katibu sirri a kumasi da kuma malam sha'abu sisi a kumasi sai kuma malam jam su da Malam Ali Duka Agege da fatan sun tashi lafiya. To sai kuma gaisuwa da ta fito daga Aliko Auta kafinta Yalwa Gindin Akwati Barikin Ladi Jihar Filato. Yake ku isar min da gaisuwa zuwa ga Nazifi Ibrahim Rugar balan Jihar Sokoto da Fatima Haddabi mai kwamfuta mai yama da Ado Salati Goma ga Annabi Jau da Hajo Matar Garba mai nama Barikin Ladi. da Adamu Yusuf Basa jihar Plateau da Aisha Lawan bin Hambali MK Dan Sulba da Usaini Dangote Karasuwa da kuma Ayuba mai sai da katako barikin ladi da Alma mai gyaran waya Dorawan Babuje da Malam Abu Na'ibin Dorawan Babuje da kuma Usaini mai walda Dorawan Babuje da Bashir Fela lafiyan bari bari da kuma jeti Love kaduna da fatan sun tashi lafiya. wato baba kamar da muke faɗa kullum komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa dalili da haka bari mu dire da wannan wasiƙa da ta fito daga na haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a wanda yake gaida bello bello da mari da ke rediyo najeriya kaduna da wasila isuf goron gida da ke rediyo alfijir fm katsina sai ɗahiru ɗan karo rafin daɗi daraktan shirye-shirye a gidan rediyon jihar katsina da honorable alhaji shafi'u ma waki inono sai usman manika mai ruwa mutuwa da fa'ilu ɗan ladi mahuta sai isan baba ali direban j5 garejin mando kabila. fatar an tashi lafiya. matashi ne da matsafa wai da matsafa ikon Allah ba zan ce da matsafa ba sai dai ce wani matashi ne da a kuskure wai abin da ya faru shi ne eh. da matsafan zan ce to bari in kyale ta da matsafan da matsafan da abin da ya faru shi ne yawwa eh, shi wani matashi da matsafa shi wannan matashi ya wayi gari ne zai aika kuɗi da ya tashi a cikin kuskure dai kawai ka san yanzu dai da ake banki dinnan a hannun kowa yake kamar eh, eh haka dai ana banki kan waya eh haka yawa banki akan waya duk komai zaka iya mm. kai da da sayarwa akan waya komai dai akan waya mm. to shi kenan wannan matashi yana taɓa taɓe sai ya tashi ya tura kuɗi a wata lamba a wani account mm. ah, ya tura ma wani naira dubu ɗari biyu. Kai kai kai kai kai. A kuskure. To kai kuma a cikin account ɗin shi duka duka naira dubu ɗari biyu ne da biyar. To wato aka bar shi da naira. biyar. Dubu biyar kawai. To dubu biyar na amma ok. Yawwa mm, mm, mm. ya tura. To da ya fahimci cewa ya yi kuskure. Eh. Sai ya rasa yadda zai yi. sai wata dabara <laughs> sai wata dabara ta zo mishi na'am sai nan da nan ya dauko wayan nan mm. ya tura ma mai wannan account din da ya tura ma kudi a tako haka ya ce mishi ya rubuta mishi tako na kai ta kata kwana mm. eh, text ba ya ce to da fatan kawo ni lafiya mm. ka duba account ka za ka ga yawon sakon da ya tura mishi sai ce ta fata ka kawo ni lafiya hmm. ka duba akan ɗinka za ka ga kuɗi na turo maka domin taɓi ne <laughs> in aka baka domin ka samu karfin gwiwar shiga ƙungiyar mu ta matsafa kungiyar tsafiri wanda ya ce wai haka zai baka damar sai ta hazo cikin dare domin samun damar zagaya duniya. Hmm. Sai ce wai zagaya duniya kana more rayuwa. Amma fa kafin ka shiga wannan kungiyar duk da wannan kuɗi da kafin a karbe ka. Sai ka ba da sadakar waɗansu mutane da suke da muhimmanci da kake kaunar su a cikin ciki har da babanka hmm. da babarka eh. sai ya zana dai mutane haka dai to shi kenan sai sai kuma <laughs> sai ce mishi amma idan baka bukatar shiga ko kuma ba za ka iya cika waɗannan sharuɗa ba. Ka dawo da dubu ɗari ko. ka da dubu ɗari da an zuba an zuba kaɗan sai da kara a cikin wayansu a da dubu ɗari eh, hmm. Sai shi wancan da aka aika mishi da kuɗi sai ce to abokina ai dama ta samu yace wai abokina ma ya ce ga account ɗinsa a tura mishi <laughs> shi ma yana son shiga kungiyar ta ku kai kai <laughs> kai sai ce wata shi ba zai fita ba shi yana da ba ba zai dawo da kudin da ba wato ya bi shi giya ke tafi eh, eh, sai ce wai ni kuma ina son karamin matsayi a wannan kungiyar taku wai ya ce wani ya ce ina so a karo min kudin kana kuma a kara gaya min sharuɗin da eh, abin da zai kara saboda ya samu wannan karamin mukabin eh, <laughs> Wato, wannan kuɗi dai ba sa dawowa ba. Ba eh, a yi dai hakuri. Boye aka an ci banza? Eh. <laughs> ba boye kai wannan dubu ɗari biyu ya za ka yi. Ba yadda zai yi ya dabararsa. dabara bata ci ba sai ya hakuri ya rugumi kaddara hukuma za ka kira ko kuma ya za a yi ya za a warware a kudin ka ya dawo maka hukuma za ka kira ko kuma ya za a yi to yanzu in ka san in ka san hukuma ai ba za ka je da wannan dabaran ba yanzu kana zuwa da hukuma ya san to kai fa baka san ma abin da kake ciki ba. A to ai kila ma baba kila ma kuskure kila wannan mutumin iyayen shi ma kila ba sun riga mu gida ba ba su da rai haka kila ba su da iyayen da ba su da abin da duk take condition da ya ba shi ya ga cewa wannan dan damfara ne shi eh, to bare nuna mishi shi ba shi shi number 1 ne shi <laughs> shi ba na da lamba wannan unguwar Baba ta ga malama da na daga mana hannun sabili da aka tilas mu ja burki da yanzu a madadin. Baba ya ku makeri. alheri ke muku fata alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma mu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni muhammad hafiz baballaki sallama da ku a wuni lafiya